الظلم هو التصرف في حق الغير بغير حق أو مجاوزة الحد ومما يتعلق بالظلم من مصطلحات الجور وهو الميل عن الاستواء وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور sawa’un kana haraman au makaruha a fani al’uduwan ƙalar imamu binul ƙayyim fi sharhi manazilin sa’irin inna al’uduwa na an yi a ta diya ma’ubi haminu ilal muharram ibadallah laƙadi harraman zulma ala nafsihi قال الله تعالى في سورة آل عمران تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين وقال في سورة النساء إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما وقال أيضا في نفس السورة قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا وقال في سورة طه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وقال أيضا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا حظما وقال تبارك وتعالى وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وقال في سورة غافر اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وقال في سورة فصلت وما ربك بظلام للعبيد وقال سبحانه في سورة الزخرف وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمون وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا الحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فينشر له تسع وتسعون سجلا كل سجل مد البصر ثم يقول الله عز وجل هل تنكر من هذا شيئا فيقول لا يا رب فيقول أظلمتك كتبتي الحافظون فيقول لا ثم يقول ألك عذر ألك حسنة فيهاب الرجل فيقول لا فقال الله بلى إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله قال فيقول يا رب ما هذه البطاقة ما هذه السجلات فيقول الرب إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة قال محمد بن يحيى البطاقة الرفعة الرقعة وأهل مصر يقولون للرقعة بطاقة هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير عباد الله laqad harrama Allahu zulma ala nafsihi wa kadha harrama ala alaina qala ta'ala qul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batana ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق سورة الأعراف وقال سبحانه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سورة النحل وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء أخرجه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النهر فقال يا أيها الناس أي يوم هذا قالوا يوم حرام قال فأي بلد هذا قالوا بلد حرام قال فأي شهر هذا قالوا شهر حرام قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فأعادها مرارا صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه إلى السماء فقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت قال ابن عباس رضي الله عنه عقب هذا الحديث فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته صلى الله عليه وسلم إلى أمته فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم الله عليه الجنه وحرم عليه الجنه فقال له فقال له رجل وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وان قضيبا من اراكن وان كان قضيبا من اراكن من أراكين أخرجه مسلم وعن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربه فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة يقول الشاعر عن الظلم والظالمون إذا ما ظالم استحسن الظلم مذهبا ولج عتوا في قبيح اكتسابه فكله إلى صرف الليالي فإنها ستبدي له ما لم يكن في حسابه فكم قد رأينا ظالما متمردا يرى النجم تيها كابه فأما قليل فأما قليل وهو في غفلاته أناخت صروف الحادثات ببابه فأصبح لا مال ولا جاه يرتجى ولا حسنات يلتقي أو تلتقي في كتابه وجوزي وجوزي بالأمر الذي كان فاعلا وصب عليه الله صوت عذابه عباد الله من عواقب الظلم والظالمون أولا خراب البيوت قال تعالى فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ثانيا الخيبة والخسران قال سبحانه وقد خاب من حمل ظلما ثالثا الهلاك والدمار قال جل وعلا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين وقال تعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا رابعا عدم الفلاح في الدنيا والآخرة قال تعالى إنه لا يفلح الظالمون خامسا الضلال والتيه قال تعالى ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء سادسا أو سابعا الله لا يحبهم ولا يهديهم وأعد لهم عذابا أليما قال الله عز وجل والله لا يهدي القوم الظالمين وقال سبحانه والله لا يحب الظالمين وقال تعالى وأعتدنا للظالمين عذابا عليما ثامنا الخسران قال تعالى ولا يزيد الظالمين إلا خسارة الإسراء تاسعا ليس لهم من نصير ينصرهم في الدنيا والآخرة قال سبحانه وما للظالمين من أنصار وقال عز وجل ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع عاشرا الظلم ظلمات يوم القيامة قال تعالى ولا تحسبن الذين غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص, تشخص فيه الأبصار وقال تعالى وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هذا يقولون هل إلى مرد من سبيل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 wanda ba su da ƙarhe ba su da iyaka sun tabbata ga Allah muna godewa Allah muna roƙon Allah da ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da kuma miyagun ayyukan mu wanda Allah ya shirye shi ya dora shi kan layi shine cikakken shiryayye Allah ka shirye mu duniya da lahira tsira da amincin Allah da alherin Allah da albarkarsa su tabbata ga fiyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wanda Allah ya turo shi wannan duniya domin ya zama fitila ya zama haske ya zama jagora nagari ya zama uba ya zama komai da komai na al'ummar musulmi Allah ka ƙara wannan manzo daraja ka ƙara masa kima da martaba ka haɗa mu da shi da sahabbansa da iyalansa a farfajiyar jannatul firdausi bayan haka ya ku yan uwa masu albarka abinda ake nufi da zalunci a yaren larabci malamai suka ce shine a tasarrufu fi haƙƙil gairi bi gairi shige da fice a cikin haƙƙin wani ba tare da ya cancanci ka shiga cikin haƙƙinsa ba ka shiga ka sarrafa wani haƙƙi na wani wanda ba naka ba ba tare da ka cancanci shiga ka sarrafa wannan haƙƙin nasa ba aw mujawazatul haddi ko kuma ka wuce iyaka akan abin da an iyakance mashi duk abin da aka iyakance mashi sai ka wuce abin da aka iyakance ma to kayi zalunci duk haƙin da ba naka ba sai ka keta shi kai penetrating cikinsa ka shiga kai dama-dama da shi to wannan al'amari da ka aikata ya zama zalunci malamai suka ce yana daga cikin abin da malaman musulunci suke faɗa na istilahat na ma'anar zalunci na farko akwai aljauru banda zulmu akwai aljauru akwai al'udwanu da dai shauransu suka ce aljauru huwa almailu anil istiwa kaucewa inda daidai take daga ka kaucewa daidai to sai a ce wane yayi aljauru yayi wani nau'i na zalunci ya kaucewa daidai yayi abin da ba haka ba wa kullu ma kharaja anil itidali duk abin da ya fita daga ainihin wato adalci ya zama wani nau'i na rashin adalci to sai a ce wane yayi jauru fa huwa jaurun sawa'an kana haraman aw makruhan wannan abun haramun ne ko kuma makaruhi ne in dai ka wuce ka kauce wa adalci a nan suka ce akwai al'udwan abinda ake nufi da al'uduwanu kamar yadda imamu ibn al-qayyim ya faɗa a cikin sharhu manazilis sa'irin yace innal udwana an ya a ubiha minhu ila al ilal al-muharram wato al'udwan ƙetare iyaka shine mutum ya ƙetare yasa bahaushe ya masa wata kyakkyawar fassara wanda ta dace da shari'a yawanci zaka ji malaman da suka ƙware a Hausa in suka zo fassara al'udwanu suna fassara shi da cewa ƙetare iyaka to haka kuma shari'a ta faɗa cewa an ya'tadiya ma ubiha minhu ila al-qadr al-muharrami mutum ya ƙetare iya abinda aka haramta iya abin aka halatta masa ya tafi zuwa ga ainihin wato haram matarka Allah ya halatta ma sai ka tafi zuwa ga wata to ka ƙetare iyaka kai zalunci kai haramu Allah ya halatta ma shan ruwa ya halatta ma shan coca-cola ya halatta ma shan kunun zaki ya halatta ma shan kunu sai ka ketare ka tafi giya ka tafi kaza ka tafi kodin ka tafi waye ke a ce kayi al'udwanu ka ƙetare iyaka ka tafi zuwa ga abin da Allah ya iyakance cewa karka yadda ka keta shi Allah maɗaukakin sarki saboda munin zalunci jama'a saboda bala'in zalunci saboda irin narkon da ke cikin zalunci saboda masifar da ke cikin zalunci subhanahu ta'ala ya fara haramta wa kansa wanda da Allah ya saka wa kansa zalunci ba wanda ya isa ya tambaye shi a duniya me yasa Allah ka zama azalumi? da Allah ya ga dama ya saka wa kansa haka saboda shi mu shi ya halice mu shi yayi mana komai yana da iko da mu akan duk abin da yake bukata ya aiwatar akan mu amma tare da haka ayoyi da yawa a cikin alkur'ani la tu'addu wa la tuhsa ba za su kirgu ba ba za kuma su kididdugu ba subhanahu wata'ala ya tabbatar mana da wannan magana Allah madaukakin sarki yace tilka ayatullahi cikin suratu ali imran waɗantananka su ne ayoyin Allah na tuluha Alayka bil haqqi muna karanta idan kai kyakkyawa ko daidai da kwaye zarra wallahi sai an ninnin kama ita wa yu'ti min ladunhu ajran azima kuma daga ƙarshe Allah ya bada lada mai girma daga gurinsa saboda kayi mai kyau kuma shi ba zai zalunce ka ba ko daidai da kwayar zarra Allahu akbar Allah ya sake faɗa mana da cikin suratul nisa'i din yace qul mata'ud dunya qalilun ka ce musu wallahi rayuwar duniya jin dadin duniya dan kadan ne dan kadan ne jin dadin jin dadin jin dadin duniya duniya watsatsiya ce annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace mali walid dunya illa karakibin istazalla tahta shajari thumma raha fatarakaha ni da duniya kuma ina ni ina shanta kewa yace wallahi kwatan kwatina a duniya bai wuce kwatan kwatin mutumin da yake tafiya yazo ya sami inuwar bishiya mai sanyi ya kwanta ya huta ya sake daukar jakarsa ya rataya dan yayi gaba ba yace wannan bishiyar ita ce kwatankwacin duniya a gurina ma'ana ba mata in dai ka yadda bishiyar hutawa a kan hanyar tafiya ba gurin zama bane ba gurin dawwama bane in ka yadda da wannan cewa tafiya ta kama ka mai nisa ka nemi gurin bishiya ko ka nemi wata inuwa ka huta ka yi gaba wannan gurin da ka zauna ka huta ba matabbaciya bane to ka ɗauki duniya kwatankwacin wannan gurin da ka ɗan samu ka ɗan huta kai gaba da Allah ina shan takewa ina baje kafa ina miƙewa ina kaza ina kaza ballantana har ka kai ga haƙoƙin wasu karata ya shi a wuyanka a ƴar wannan inuwar da bata wuce minti biyar zuwa minti goma ko minti ashirin ba ga wanne dalili dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ni da duniya gaba ɗayanta mun mutu kamar haka ba yasa wanda daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka zama a cikin wannan duniya ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ka zama a cikin wannan duniya kamar kai bako ne ko kuma mai ketar hanya sai wani sahabi ya sake fassara wannan maganar da cewa idan ka wayi gari kar kai tsammanin cewa zaka ainihin wato kai yamma haka kuma idan ka kai yamma kar kai tsammanin zaka wayi gari wannan ita ce rayuwar musulmi yasa wani sahabi annabi Muhammadu ya bashi shawara yace salli salata muwaddi'i duk sallar da zaka yi duk sallar da zaka yi a duniya ka ta kamar sallar mai ban kwana da duniya da Allah duk mutumin da ya san daga wannan sallar ba zai sake wata ba sai a lahira zai tsaya ya kyautata ta ko ba zai tsaya ya kyautata ta ba zai tsaya ya kyautata ta jama'a nawa ne cikin mutane aka samu sun yi wani aiki daga wannan aikin ba su ƙara ko da step ɗaya daga wannan gurin ba Allah ya ɗauke su zuwa lahira wasu ayyukan alheri suka yi suna gamawa ba su wuce wani minti ko sekwanni ba Allah ya ce ku yi mubin zuwa lahira haka suka yi mubin zuwa lahira wasu kuma aikin sharri suka aikata wani da haƙƙin wani a wuyansa wani ya zalunci wani wani ya aikata sabo wani ya yi abin da ba daidai ba lokacin kuma tafiyarsa ya yi Allah maɗaukakin sarki ya ce masa zo gurinmu yanzu daga gama wannan aiki yana gamawa ya kama hanya zuwa lahira da haka Allah ya ce ka ce musu ulmata udduniya qalilu ka ce musu wallahi wannan duniyar daɗin ta ɗan ƙalilan ne daɗin ta ɗan kaɗan ne daɗin ta bai da wani amfani wallahi daɗinta ba shi da wani dalilin da zai sa ka biye masa har ya ɓata maka lokaci wal akhiratu khairun ita lahira ita tafi alheri yasa a wani guri yace bal tu'thiruna al hayata dunya sai yace wal khairun wa abuka. kuna fifita rayuwarku ne ta wannan duniyar kuna fifita jin daɗinku na wannan duniyar wal ita kwa lahira khairun fi muku alheri wallahi wa abuka kuma ta fi tabbata ta fi wanzuwa abin mamaki da takaici shine mutumin da ke fifita wannan duniya ma a irin wannan lokacin har gara mutanen da idan sun ɗauki duniya da wani abu wala Allah za ka iya cewa saboda su a wannan lokaci ko a wancan lokuta Duniya tana musu da daɗi, suna jin daɗinta, suna fahimtarta, ta sun shantake sun miƙe ƙafa, ba tashin hankali ba matsaloli da yawa amma a irin wannan yanayi da muke ciki jama'a a irin wannan yanayi na mulkin azzalumai na mulkin matsiyata na mulkin kangararru fandararru waɗanda ba su da alheri kwata-kwata a cikin rayuwarsu wani irin shantakewa za ka yi ka zo ka biye musu su sun zalunce ka sun sha romo kai babu abin da ka samu amma ka biye musu da kai da su ku tafi makoma ɗaya na rantse da Allah akwai tsantsan rashin hankali da rashin lissafi a ciki irin rayuwar duniyar da baka da garantin lafiyar jikinka irin rayuwar duniyar da baka da garantin lafiyarka in kai tafiya ko rayinka irin wannan mulki da bai da albarka malam irin wannan mulki da ba komai sai tsiya da shegantaka a cikinsa ma'a ma fihi tare da abin da ke cikin irin wannan mulki min akilil amwal wa sabki dima wa hatkil hurumat وقتل النفوس التي حرم الله قتلها في هذا الملك الديمقراطي اللعين الملعون من الله تبارك وتعالى اللهم أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعلنا من لدنك وليا وجعلنا من لدنك نصيرا تعالى أبنك abin da ملكي cikin متاني abna'ul qiradati wal kanazir wanda ba su wuce kwatankwacin ƴaƴan birai da aladu ba wanda ba su da tausayi ba su da jin kai ba sa waiwayen baya ba sa tuna lahirarsu ba abin da ya dame su da me kuke ciki duk abin da ya same ka a ƙasar nan sai abin da Allah ya yi amma ba wanda zai kawo ma ɗauki ba wanda zai taimake ka wannan mun faɗa a baya kuma muna ƙara faɗa a yanzu kuma gashi nan abin yana bayyana a fili ku dubi dai sarkin gobir din nan wannan bawan Allah yana daga cikin sarakunan arewa waɗanda ba sa maganganu masu daɗi akan 'yan ta'adda da azzaluman shugabanni ka je ka bi su gashi da ana ta ɗorawa ta yasa mu kashe shi bai ba mu mamaki ba wallahi tallahi muna zargin akwai ma manaƙisa na kashe shi na cewa saboda yana daga cikin sarakuna masu ƙoƙari wajen ganin cewa an kawo tsaro a yankin arewa yana da maganganu masu kyau masu ma'ana wanda suke ɗaukar ma'anar ƙwato haƙƙin arewacin Najeriya wannan bawan Allah taro ya zo fa da sarkin musulmi aka yi taron nan ya kamo hanya yana dawowa suka kama bawan Allah nan suka ba da deadline kan cewa lalle a kawo miliyan kaza ko kuma su kashe shi tun ana miliyan 100 kaza har aka dawo miliyan 60 kaza ko kaza da mashina guda kaza ka duba Najeriya yadda ƙasa ta lalace ana waya da 'yan ta'adda ana magana da su suna kusa da su ɗazun nan nake ganin wani bidiyo wani bawan Allah ya ɗora ya ce ga sunan yanzu akan hanya motoci sun fuɗari ya ce ga 'yan ta'addan nan a can ga su can sun tsaya kana isa gurin su kama ka ko su yanka ka ko su tafi da kai ya ɗora bidiyon yana magana babu shugabanni ba ruwansu da nazarin ya za a yi makomar al'umma ta gyaru idan kai magana a ce ƙasa ba tsaro amma fa sun ba wa ‘ya'yansu sun ba wa matansu sun ba wa gidajensu da guraren kasuwarsu da harkokinsu da guraren mulkinsu da ofisohinsu, duka yana cikin tsaro amma al'umma ce ita ba ta da tsaro wannan bawan Allah iyalansa da suka ga abin yana nema ya zama wani iri na yaudara suka haɗa kai suka ce su haɗa wannan kuɗin tunda an sassauto zuwa miliyan sittin ko kaza ko kaza wannan sai da gidanka wannan sai da motarka wannan sai da kaza ɗinka ku zo mu haɗa mu je mu karɓo babanmu gwamnati ta ce musu ku dakata za mu karɓo shi ku bari wannan da ruwaya ingantacciya daga ɗan da ya haifa ɗaya daga cikin ‘ya'yan cikin shi yake faɗin wannan magana ya ce suka hana mu mu je mu karɓo ubanmu mu ba da kuɗi a karɓe shi suka ce za su karɓa mana shi ya ce amma daga ƙarshe suka gagara zuwa su kai kuɗin su karɓo shi suka kashe shi wannan mutumin an ɗora bidiyonsa yana roƙo ga gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar sokoto da sauran waɗanda su kabinan na gwamnati da su yi wa allah su yi wa girman addinin allah su ceto rayuwarsa daga hannun waɗannan mutane amma ba a yi ba sai yanzu ne sojoji suke cewa sun ɗauki mataki za su yi bincike akan akan kisan da aka yi wa sarkin gobe al'ana wa kada asaita qablu wa kunta minal mufsidin falyawma nunaddika bi badanika litakuna liman khalfaka aya wa inna kathiran minan nasi an ayatina lagafiluna yanzu kenan bayan abin da zai faru ya faru bayan mai faruwa ta faru kullum sai abu ya faru ne sannan za ku yi harbati na ƙarya ku yi harbati na ƙarya cewa za ku ɗau mataki kuma ba zai hana gobe a sake kama wani a je a kashe ba ya Allah muna kai kanmu zuwa ga waɗannan mutane mutane ne ƴan uwanmu suna da ƙafa muna da ƙafa kawai dama suka samu a kanmu irin wata mu ba mu da ita suka kifi akan rayukanmu da jinananmu da iyalanmu da dukiyarmu Allahumma alaika bihim Allahumma khuzhum bi akhdh azizin muqtadir Allah ka kama waɗannan mutane da irin kamun da kake wa azzaluman farko da na ƙarfe ya Allah Allah ba mu yarda ba ba mu yafe ba Allah duk wanda aka kashe mana Allah ka ɗauka mana fansa a gurin wanda suka yi sakaci wajen kashe shi mutane suna cikin yunwa suna cikin fakara suna cikin kunci da talauci wannan duk bai isa ba hanyoyi ka bi in kai tafiya ranka sai ya ɓaci jikinka in ka dawo ko da baka shan kwaya wallahi in ka dawo daga tafiyar da ta kai awa biyar a kasar nan sai ka nemi magani ka sha saboda yadda hanyar za ta yi raga-raga da ƙafafunka ta yi raga-raga da gaɓoɓin jikinka saboda tsabar lalacewar hanyoyinmu amma su haka za su tashi shu su sauka shu su dawo ba abin da ya dame su da ku an ba da kwangila sun kwashe kuɗin an sake bada kwangila sun kwashe kuɗin akwai hanyoyin da tun zamanin abata ake bada da su ila yaumina haza tun zamanin abata ake bada kwangilolin a yi har rana mai kamata yau ɗinnan nan ba a daina bada kwangilolin suna kwashewa ba ya Allah duk wanda ya kwashe mana dukiya in ba mai shiriwa bane Allah ka kwashe masa albarka ya Allah duk wanda ya kwashe mana arzikin ƙasa ya hana mu walwala ya hana mu jin daɗi Allah ka kwashe musu albarka ya Allah wannan shine irin kalar rayuwar da ɗan Najeriya yake ciki bawan Allah aka zo aka kashe shi ba tare da haƙƙi ba abin takaici kuɗin da suka nema an kai musu amma Allah ya sun isu ba da gawar shi in dai ba jiya da daddare zuwa yau da safe suka ba da gawar ba har yanzu ba su ba da gawar ba abinda wasu kafafen yaɗa bayanai na zamani suka dora kamar yadda na gani a manya-manyan tashoshi na ainihin wato labaru sun bayyana cewa sun ma binne shi mutum mai mutunci musulmi a hannun 'yan ta'adda 'yan giya mashaya makasa mutane azzalumai masu kwace dukiyoyin bayin Allah bi gairi haƙƙin a ce su ne suka binne shi ka kaddara ko sun mara sallah don Allah irin waɗannan mutane irin su ne ya kamata su mara sallah hadisi ya tabbata annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce idan mutum 40 mutanen da suka kai adadin mutum arba'in suka yi ma sallah Allah madaukakin sarki idan dai ba sa shirka da Allah ba sa zalunci ba sa kaza Allah madaukakin sarki zai karɓi addu'ar su ya gafarta maka wannan dalilin yasa idan mutane manya masu mutunci masu daraja masu addini suka mutu ake so duk wani mutumin kirki ya je sallar su saboda matukar baka shirka ga Allah dalilin ka Allah zai gafarta wannan mutumin insha Allah ta'ala amma a ce irin waɗannan kalan mutane yan ta'adda hum ala anfusihim balwa su kansu bala'i ne akan kansu wai su ne suka binne shi kalmar ma da aka yi amfani da ita shine sun binne shi ba amma ce sun mar sallah ko kaza ko kaza ba wulakanci da cin mutunci hatkil hurumat wa sabkid duma dima keta alfarmar bayin Allah zubar da jinani Allah ka kawo mana ƙarshen wannan masifa Allah ka karɓa mana ƴancinmu mu a hannun waɗannan mutane ya Allah ba za mu gushe ba muna muku bakararan addu'o'i na rantsi da Allah sai ranar da kuka dawo kan hanya wallahi kuma wallahi tallahi Allah zai karɓi addu'ar mu idan akwai lalatattu a cikinmu ni na tabbata ba za a rasa bayan Allah mutanen arziki wanda in sun gaya wa Allah Allah zai karɓa ba da haka Allah maɗaukakin sarki ce qul mata'ud dunya qalil ka gaya musu rayuwar duniya yar kaɗan ce wal akhiratu khairul liman ittaqa lahira ita tafi alheri ga wanda ya ji tsoron Allah ya ce wala tuzlamuna fatila wallahi ba za a zalunce ku ko daidai da fatar da take bayan kwayar dabino ba ko kuma hancin kwaya wanda ake bincinewa Allah ya ce na rantse da Allah ko daidai wannan ba zan zalunce ku ba ni Allah Allah ya faɗa cikin suratu Taha wa wajadu ma amilu hadira Allah ya ce kafirai da munafukai da mutanen banza za su samu abin da suka aikata hadiran a halarce gashi nan Allah ya ce wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zaluntar kowa ya sake faɗa har ilo ya ce wa man ya'mal min salihati wanda yayi aikin kirki wa huwa mu'minun yana mu'mini bawan Allah fala ya khafu zulman wala hadma kar yi tsoron wani zalunci ko handama ko ya tsoron wani ainihin wato ta'addanci da za a yi masa ko kuma ketare iyaka in dai kai aikin kirki wallahi ka jira Allah sai ya biya ka in ji Allah subhanahu wata'ala wallahi sai ya saka maka Allah madaukakin sarki ya faɗa yace wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamuna a cikin suratul zumar za a yi musu hukunci da adalci ba za a zalunce su ba da gaskiya za a yi wa kowa hukunci inji Allah yace wallahi tallahi ba zan zalunci kowa ba ya faɗa cikin suratu ghafir yace al yawma tudza kullu nafsin bima kasabat a yau ne za a ya yawo kowace rai da abin da ta aikata la zulmal yawma yau babu zalunci na rantse da Allah duk mutanen nan da suke cutar mu wallahi akwai ranakin dillanci wallahi kwandala bayan kwandala rai bayan rai jini bayan jini mutunci bayan mutunci sai sun biya duk waɗannan cin amana da cin mutunci da suka yi mutane wallahi ba za su bari Allah ba zai bari ba kuma wallahi tun daga nan duniya na rantse da Allah Allah sai ya fara saka mana akan waɗannan mutane ai gashi nan da yawa daga cikin su idan sun sauka akan mulkin me suke zama mutum ya sauka ya zama abin tausayi bayan shekara ɗaya zuwa shekara biyu akwai wani gwamna kwanan nan da ya rasu a Saudiya ku je ku yadda aka aka kai shi ma jinya tukunna Saudiyar yadda aka yi jinyar sama tukunna kuje je labari sanda komai nasa ya kare kuma gwamna yayi wallahi a garin nan akwai gidajen da zaka ka bi layi a ce maka layin gidan gwamnan kaza amma fa yanzu babu hi a tarihi ko labarinsa ba a yi ko hirarsa ba a yi saboda ya zama khabaru kana Allah ya wanta kalan da sha'anin shi na rantse da Allah kai ma idan baka yi wa al'ummar ka adalci ba wallahi tallahi sai ka zama irin waɗannan ka shiga Kaduna akwai wani ministan Sardauna ko kuma ministan Abubakar Tafawa Balewa ɗaya daga cikin waɗannan shugabanni namu wanda ya taɓa zaluntar mutane wallahi malam ina wucewa da wani zamu je gurin taro ya nuna min gidansa ya ce wannan shi ne gidan minista na kaza ba zan faɗi sunansa ba kai ka je ka binciko wallahi sanda na saka shi muka yi burki na sauka a mota na je na karewa gidan kallo ya ce na rantse da Allah malam da wannan mutumin da kake gani kaf kasan nan kaf nan gaba ɗaya babu wanda bai ji sunan wannan mutumin ba ba inda labarinsa bai kai ba ba inda maganganu a kansa ba su kai ba saboda tsabar fawa da ƙarfi ministan shagari ne sorry ministan shagari ne ya ce amma ya zalunci al'ummar ƙasar nan ya ɗebi dukiyar ƙasar nan ya gudu da ita ingila ranar da aka zai yi ƙoƙarin dawowa da shi a cikin akwatin mutuwa aka sako shi za a dawo da shi saboda tsabar ɓaddabami ƙarshe dai aka gama duk abin da za a yi yanzu dai bai nan ‘ya'yansa ba su nan gidan idan ka je na rantse da Allah in ban da ƙwari da tsutsotsi da dabbobi babu abin da ke rayuwa a gida baya nan alam nuhlikil awwalina thumma nutbi'uhumul akhirina kadhalika naf'alu bil mujrimina Allah ya ce ba mu muka hallaka na farko ba kuma za mu biyo baya da wanda suka biyo baya Allah ya ce haka nan muke aikata wa duk mujirman mutane mutanen banza kazalika naf'alu bil mujrimi kaje ka labarin shi ai akwai wasu wanda sun yi ministoci a kasar nan akwai wanda sun yi gwamnoni a kasar nan akwai wanda sun yi shugaban kasa a kasar nan akwai wanda sun yi duk abin da suka yi kaje ka a suke rayuwa a gidajensu da harkokinsu kaje ka ga yadda suka zama abin tausayi na rantse da Allah wannan a duniya ne wa fil akhirati kuma azabun azim akwai azaba wallahi tana jiran su na zaluncin da suka yi na al'umma yasa wata rana Abdullahi dan Umar yana zaune sai ga wani mutum ya zo gurin sa yace Allah ta malam ayi mana addu'a yace ni kan kai ba kai ne kai gwamna a Kufa ba yace kwarai da gaske abin nan a Basra wa kunta ala Basra ba kai gwamna a Basra yace kwarai da gaske yace irin ka ne ake wa addu'a kun zalunci mutane kun cuci mutane kun tauye musu haƙoƙinsu kun ƙi ku ba su haƙoƙinsu ita ta shiga bani guri ya kore shi saboda haka wallahi mafitarka ɗaya tsakaninka da ubangiji da al'ummar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ne ka musu adalci idan ka samu matsayi to amma a ƙasar nan ba masu adalcin ake nema ba balma duk wanda ya taso ya yunƙuro yana so ya yi abin ya ɗan kwatanta wani abu to za ka ga sun fara binsa da sharri ƙarshenta ya tsira lami lafiya shine su kore shi a matsayin da yake kai wannan shine ya tsira da mutuncinsa kenan amma wallahi idan suka so bayan sun kore hehe sun zubar mar da mutunci in suka so suka ga korar da zubar da mutuncin duka al'umma ba ta ɗauka ba ko ba ta yadda ba wallahi tallahi he sun biyo baya da neman rayuwar shi gaba ɗaya akwai wanda yake giya min babba ne a ƙasar nan ya matsa zai yi rizanin daga wani matsayi babba ne a ƙasar nan babu buƙatar faɗa saboda wasu abin ba a buƙatar faɗarsu ya matsa zai yi rizanin abokai da ƴan uwa suka hana shi wani kar kai haka idan kai ka ajiye wane ne zai ɗauka kar a ba wanda ya kai ya fi ka lalacewa al'amarin ya zama kaza ya ce wallahi ko za a ba wani wanda ya fi ni lalacewa wallahi zan bari suka matsamar suka matsamar sai fashe da kuka to sai wani abokinsa ya san shi cikakken sani sai ce to diyan da aka yi wani ba lafiya ba ku tashi ku ba mu guri suka kori sauran waɗanda suke cikin falon suka zauna da hisu biyu suka ce wani ka gaya tsakanin tsakaninka da Allah me dalilin da yasa zaka sauka ya ce wallahi jiya buga mun a waya aka yi cewa a cikin satin nan idan mun sauka ba za a kashe ni da ni da 'ya'yana gaba ɗaya Ya ce, kuma waɗanda suka buga mun waya su ne waɗanda suke buƙatar na sauka su suka bani matsayin abin da ya kamata face sai sun hada rayuwar shi za su yi ƙoƙarin shigowa su ɓata ma mutunci su zubar ma da ƙima su tarwa ma daraja su watsar ma da albarkarka al'umma ta taka idan sun ga haka ba za ta yiwu ba za su hare ka Kama wallahi ku sani al tudu tujza kullu nafsin bima kasabat Allah ya ce a yau ne za mu saka kowa da abin da ya aikata Allah ya ce la zulma al wallahi a yau ba zan zalunci kowa ba inna Allah sari'ul hisabi Allah mai gaggawar hisabi ne Allah ya faɗa cikin suratul fusilat yace wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ya faɗa cikin suratul zukhruf yace wa ma zalamnahum walakin kanu humuz zalimuna ba mu zalunce su ba su ne azzaliman kansu inji Allah subhanahu wataala ya zo daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Muslim ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukakin sarki ya ce inni haramta zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalam na haramta wa kaina zalunci kuma na sahi wato haramun ne akan ku kar ku yi zalunci fala tazalam alhadith annabi sallallahu alaihi wasallama ya sake faɗa mana har ilo cikin hadisin da al-imamu ibnu maja ya inganta shi ya rawaito shi Muhammad Nasiruddin Albani a cikin Sahihul Jami'us Saghir lambar hadisi na dubu talatin da ɗaya da saba'in da ainihin wato shida yake faɗa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama afuwar na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sittin da bakwai na dubu uku da ɗari ɗaya da saba'in da shida annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da labarin hadisin bitaka wanda malamai suna wannan take da hadisin bitaka cewa za a zo da mutum a filin tashin alkiyama duk inda ya kalla dama da hauni zunubansa ne da ayyukansa na sabo kawai sai Allah ya tambaye shi kana da wani uzuri dan wutar jahannama kawai zaka tafi kana da wani uzuri sai ce ban da wani uzuri ce kana da wata aiki kyakkyawa da ka aikata sai ce babu sai ce a sai Allah ya ce masa a'a kana da kyakkyawa mu a gurin mu kana da ashadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai a ɗauko ‘yar takarda kamar ID card haka an rubuta wannan kalma a jiki sai a nuna masa ita idan ya kalli takardun da aka rubuta laifinsa gaba ɗaya jibgi jibgi kundi kundi sai ce ya Allah wannan ‘yar takarda ba ta wuce faɗin ID card ba ya za ta rinjaye waɗannan ayyuka na da na aikata sai Allah ya ce masa ka sani yau ba za mu zalunce ka ba wato Allah da kansa jama'a yana korewa kan zalunci saboda munin shi amma mu yanzu duk wani abu na zalunci mun zakke masa mun afka masa kananan mu da manyan mu kuma wannan zaluncin da muke magana fa ba muna maganar manya kaɗai ba wallahi hatta tsakaninmu mu ma azzaluman kanmu ne kira kafinta yanzu ka ce maka lissafi zai rufa ma kwano kaga yadda za ku kare da shi kira mesin yanzu ka ce zai zara maka ɗaki biyu da falo ya maka lissafin mai zai ci tsakanin yashi da blok da siminti da ruwa da lebu ka ga abin da zai faru ɗauki aikinka ka ba wani ka ce je maka kai gyaran rediyo kai gyaran talabijin kaga yadda za ku kare da masu gyaran su kunce abin su yage abubuwa masu amfani su rufe ma ita su ce bata gyaru ba haka ne jama'a ko ba haka bane haka ne duk wani nau'in zalunci mun kware kawai kowa bai gurgurdan matsayinsa gurgurdan zaluncin shi ba wani amanar kuɗi ka gani ba wani amanar dukiya ka gani ɗauki wani yaro ka bashi kuɗi ka ce ku yi kasuwanci ka ga yadda za ku kare da shi nawa ne cikin mutane suke da dukiya da za su juya sun gagara ɗauka su ba wanda za su juya saboda duk wanda suka ɗauka suka ce zo mu juya ka samu in samu na rantse da Allah da wahala a kare lafiya akwai yaron da ya cinye wani kuɗi kusan miliyan uku da aka zo aka zauna da shi ana magana sai ya fara faɗa yana cewa wai ai jinyar babansa ya yi da kuɗin to an gaya maka da kuɗin zalunci da kuɗin haƙƙin wani ake jinyar uba ka nemo naka mana kai jinyar ubanka inda gaske kake yi dan me za ka yi jinyar ubanka da kuɗin da ba naka ba ne shi kansa babanka in mutumin kirki ne in ya san cewa da kuɗin wani za ka yi jinyar shi zai yadda wai shi yanzu yana nuna gadara ma'ana tun da jinya da kuɗin kawai ya cancanta ya haka dole ma a rabu da shi ai jinya yayi ka duba yadda mutane suka ɗauki abubuwa irin waɗannan suna ganin kamar ba laifi bane ba mu da tausayi duk talaucin da yanzu muke ciki da rahin abinci ga mutane suna da kuɗaɗe a narki a ƙarƙashinsu amma sun gagara su fito su dinga taimakawa mutane koda da abincin da za su ci tun da muna tsammanin wasu ƙarya suke yi wallahi har mun aika an je gidajen wasu an je an samu da gaske ne akwai yaron da na game da shi a kusa da gidana yana tsinkar tafasa da ke na san yaran yanzu akwai makaryata sai na sa wani na ce da Allah ya raka shi ya bi shi har gidan ya je ya samu me yake faruwa ne wallahi da ya je ya samu da gaske ne ga ƙannan yaran mata guda hudu ga uwarsu suna kwance ba su da abin da za su yi wa ta kashe su wannan tafasar da yaron yake tsinka ita za a tsinka a je a hada a dafa ko da karago ko babu ko da gishiri ko babu da haka za su ci wannan tafasar da ita za su rayu wannan fahi ne rayuwar da muke ciki kuma a anguwar su wannan yaron kar kai mamakin akwai mai miliyan ɗari akwai mai miliyan hamsin akwai mai miliyan ɗari biyar amma ga bayin Allah za su mutu da yunwa abincin da za su ci ba su da shi ba mu da tausayi ba mu da tausayi ba mu da jin kai ba ma tausayin junanmu ba ma ƙaunar junanmu ba ma taimako sai ‘yan ƙalilan daga cikin mutane wanda waɗannan mutanen kuma ƙalilan sun yi ƙaranci su wadatar da mabukatan da suke tattare da su dole sai an samu yawan masu taimakawa da adadinsu da kuma yawan abin da za su taimaka da shi mutane suna narke da kuɗi suna ta mutuwa suna barin kuɗaɗen mutuwa ta zo ma bagatatan baka sani ba ka tafi ka bar billions of naira baka yi wa kanka tattalin lahira ba baka agaza wa kowa ba baka taimaki kowa ba wannan wannan irin rayuwa ne akwai wata mata zuwan mu Kaduna second to the last wani taro da malam Musa Asad suna suka gayyace ni mun je muna tsaye ga su malam Aminu suna nan ga su Umar Falo suna nan malam Musa yake ba mu labari yazo a fusace dan muna muna masauki yace bari yazo zai dauke mu za mu tafi gurin taro yazo sai ya taho a fusace da sauri ya fito daga mota sa a bace yana ta fada muka tsaya muka ce malam me yake faruwa yace wallahi wani abu ne malam Albani ya faru wanda ya ba mu takeici ya ba mu haushi abun ya tayar mana da hankali yace wata mata ne tana daba abinci irin na sayarwa hakan nan to sai ta dafa ta sa a kula ana kokarin fita da shi sai ta zo ta samu an kwashi wani bangare na abincin sai ta dafa ta aji sai a fake ta sai a zo a kwashi wani bangare na abincin don Allah jama'a wanda ya ga yana dafa abinci ana ɗiba bai kamata ya bincika ya ga wa yake ɗiba ba shin yunwa ne ta sa yake ɗiba ko me yasa yake ɗiba wallahi malam matan nan washe gari da ta dafa abinci kawai sai ta sa guba a ciki sai ga yarinya baiwar Allah wanda su suke ɗiban abincin suna zuwa su ci da iyayenta saboda yunwar bala'i suna satar dafaffe fa ai wanda ya saci ɗanyen abinci shi kake tsammanin zai je ya sayar amma wanda ya saci dafaffe bisa ga dukkanin zato ci yake so ya yi a cikinsa saboda yunwa wallahi matan nan sai ta zuba guba a ciki wannan yarinya ta zo ta ɗeba ta je ta ci da ita da sauran suka mutu gaba ɗaya wannan wannan irin rahin tausayi ne da yake faruwa tsakaninmu malam musa ransa ya ɓaci idanun suka yi kaɗa suka jawur saboda takaicin abin da ya faru yara kuna nan a cikin gidaje ba kwa taimakon iyayenku kaga yaro garjeje malam amma kaga babansa shekararsa saba'in da biyar yana neman abin da zai ci a gidan shi shi wannan garjejin yaron ko uwar me yake a gidan ban sani ba in baka yi karatu ba ko ka da aiki ko baka da kaza babu aikin karfi da ake kai ba karfa bane amma wallahi haka ga zaka ga yara da wayoyin dubu saba'in dubu tamanin a hannunsu amma iyayensu suna yawon neman taimako a gurin mutane yarinya ka ganta da wayar dubu 150 da hamsin tana danna-danna da ita amma babanta <coughs> da mamarta suna yawon neman taimako <coughs> wannan wannan irin bala'i ne jama'a haka za mu ci gaba da rayuwa shugabanni ba su yi mana ba mu a tsakaninmu ba za mu tausaya wa junanmu ba a wannan gabar kuma muke waɗanda Allah ya taimaka suke ɗan zare ɗan abin da Allah ya hore musu ke taimaka Allah ya saka musu da alheri Allah ya saka musu da alheri saboda ko ba komai sun rage wani abu na raɗaɗi akwai bawan Allah kwanan nan a garin nan ya cire kuɗi ya fi miliyan ɗari ya taimaka wa mutane alhaji bala bello tinka ya fi miliyan ɗari saboda masallatai ne kusan guda ɗari kusan guda tamanin da wani abu wannan bawan Allah ya cire kuɗaɗe ya bare ta a nemo mutane ɗari ɗari a raba musu mu ɗin an kawo mana kuma mun nemo mutum ɗari mun raba musu naira dubu goma goma naira miliyan ɗaya to kusan masallatai guda tamanin da wani abu yayi wa haka ya zo ya sake yi kuma bayan ya gama na farko ya sake yin na biyu to irin waɗannan ake so da za a samu irin sa mutum biyar ko mutum goma ko mutum ashirin su ware ɗari ɗari ɗari ɗari ɗari sau goma ko sau ashirin wallahi sai an samu sauƙi a cikin ƙasar nan amma yanzu shi yayi wane yana nan da shi ba zai yi ba a haka za mu ci gaba da rayuwa shugabanninmu su zalunce mu su danne mana haƙƙi mu kuma Allah ya hore mana ba za mu yi abin da ya kamata ba ya Allah muna roƙonka Allah ka ji kan sarkin gobe. Alhaji Isa bawa Muhammad ko Alhaji ba abuna Alhaji bawa Isa Muhammad Alhaji Isa bawa Muhammad Allah ya gafarta mishi Allah ya masa rahama Allah ya kai haske da rahama kabarin shi sannan muna mika kukan mu da ta'aziyyar mu akan wannan abin da aka yi masa ba mu goyi baya ba muna addu'a subhanahu wata'ala ya kwato masa haƙƙin jininsa idan kuma Allah ya kaddara ba za a gane waɗanda suka yi wannan abu da kuma kamo su a hukunta su ba ya Allah muna nan muna jira a lahira Allah ka kama waɗanda suka yi wannan aiki da irin kamun da kake wa azzalumai ya Allah waɗanda duk suke cutar mu suke zaluntar mu a wannan ƙasa suka hana mu sakat al'amura suka wargaje mana al'amura suka lalace komai ya tarwatse babu wani abu mai daɗi da kake ɗagawa ka kalla a ƙasar nan ya Allah muna roƙonka ka dirka kar da su ka kwace kujerunsu ka wargaza sha'aninsu ka kawo mana adalai ya Allah duk wanda zai zama adalin shugaba wanda zai mana taimako na gaskiya wanda zai mana aiki na gaskiya wanda zai tausaya mutane wanda zai gyara asibitoci ya gyara hanyoyi ya gyara harkar ruwan sha ya gyara harkar wutan nefa ya gyara harkar ilimi kwanakin bayanan mun lissafa babu babu babu guda goma a Najeriya kuma har yanzu babu ita ba ilimi ba ruwa ba wuta ba tsaro ba abinci ba kaza ba kaza babu guda goma dukansu kuma haka suke babu su wallahi ya Allah duk wanda suka yi mana sanadiyar rasa waɗannan abubuwa ya Allah ka sa su rasa komai su ma a rayuwarsu ya Allah waɗanda za su kawo mana sanadiyar samun wannan abubuwa Allah ka taimake su ka agaje su ya Allah domin na kirki jama'a wallahi ba sa karewa a cikin al'umma kawai Allah ne bai haɗa mu da su ba sai dai kawai daga cikin matsalolin da ya sa har yanzu ba mu haɗa su ba mu ma akwai namu laifuffuka akwai namu matsalolin domin wa kazalika nuwalli ba'dadh na ba'dan bima kanu yaksibuna Allah haka ya faɗa haka nan muke jibinta azzalumai akan azzalumai ƴan uwansu saboda abin da suke aikatawa abubuwan da muke aikata su suka kawo mana ba mu da ƙarfin da zamu tuje waɗannan matsiyatan su nawa ne gaba ɗaya akan yatsu ka tattara duk waɗanda suke rike da ƙasar nan gaba ɗayansu a cikin minti biyar zaka iya kirge su gaba ɗaya amma sun samu kusan sama da miliyan ɗari biyu suna juya su yadda suka ga dama saboda miliyan mutum miliyan 200 su ma ba su tsaya tsakaninsu da Allah akan rayuwarsu da addininsu ba Uraka haka dole sai mun gyara mu ma sannan Allah ya kawo mana gyara Allah ka ba mu ikon gyarawa ka kuma saita mana kasar nan sannan a takaice ba za mu ce komai akan abin da ya faru da dan mu kuma uba daga cikin mu Alhaji Jalaluddin Arabi ba kawai abin da zamu addu'a kawai zamu Allah muna roƙonka wannan abin da ya same shi Allah ya sa zama alheri a rayuwar shi Allah ya sa wannan wani mataki ne na wani alkhairi da ya samu Jalaluddin Arabi Allah kuma ya kiyaye gaba na wannan abin da ya same shi wannan shine addu'ar da zamu yi babu wata magana da zamu yi akan wannan abin da ya faru ya riga ya faru babu wata magana kuma da ta saura dama za ka yi magana ne kafin a riga a yanke hukunci amma tun da an riga an yanke hukunci to muna yi wa Jalaluddin Arabi addu'a subhanahu wata'ala ya sa alheri ne wannan abin da aka yi sannan idan zaluntar wannan bawa aka yi Allah ka kwata masa wannan zaluncin da aka yi mishi sannan a lokaci guda kuma muna addu'a ga shi Profeso Abdullahi Sala Pakistan wanda ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai na wannan ƙasa ya samu wannan matsayi Allah ka taya shi riko Allah ka kama hannunsa zuwa ga alkhairi duk abin da zai zama masa sharri kwatankwacin abin da ya samu Jalaluddin Arabi Allah ka kiyaye shi daga faruwarsa Allah ka sa wannan matsayi ya zama sanadiyyar samun alkhairin al'ummar musulmi baki daya Allah madaukakin sarki ka kiyaye fitina a cikin wannan al'amari Allah ka kiyaye sharri Allah ka kiyaye duk wata matsala ya Allah Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا الى صلاتكم وسووا صفوفكم يرحمني ويرحمكم الله تبارك وتعالى